radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za gabatar muku da sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na mudeka iran za karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa idan har ma da lokaci zamu mu duba su daga cikin labaran da aka saurara sai mu bin kwana da ku wannan da su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirinmu na wani lokaci da da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha biyu ga watan afrilin shekara ta 2022 wanda ya daidai goma sha ɗaya ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 90 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan afrilun shekara ta 1932 aka rusa tsarin sarauta a kasar spain banda sarki alfonso na 13 ya fuskanci matsin lamba daga masu ra'ayin kafa tsari na jamhuriya a kasar inda suka tilasta masa yin murabus bayan kuma suka kafa tsarin jamhuriya a kasar maimakon tsarin sarauta amma tsarin jamhuriya bai dawama ba a kasar spain bayan da janar franco ya tare da kayar baya akan masu ra'ayin jamhuriya a cikin shekara ta 1936 bayan shekaru biyu da rabi kuma ya yi nasara a kansu inda ya murkushe su inda kuma ya sake dawo da tsarin sarauta a kasar ta spain tare da rusa tsarin jamhuriya da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan afrilun shekara ta 1961 a karan farko mutum ya shiga sararin samaniya sannan aka buɗe wani sashe na ilimi mai muhimmanci a rayuwar ɗan adam a duniya wani ɗan sama jannati daga tarayyar soviet ta lokacin mai suna yuri gagarin ne ya fara zuwa sararin samaniya a rana irin ta yau shekara ta 1961 inda ya amfani da kumbo mai suna bostoki 1 ya zagaye kwallon ƙasa a cikin mintuna 89 sannan kuma ya sauka a doron ƙasa lafiya tun daga wannan lokacin ne dai aka shiga faɗaɗa ayyukan bincike waɗanda suka shafi sararin samaniya inda daga lokacin ne ita ma amurka ta shigo wannan fage da dukkanin ƙarfinta bayan da ta ga rasha ta samu gagarumin nasara a wannan fage yuri gagarin ɗan ƙasar rasha kuma ɗan sama jannati na farko a tarihin duniya ya rasu a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yana ɗan shekaru 34 a duniya sanadiyar wani hatsarin jirgi da ya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar tarayyar Turai ta dakatar da horar da sojojin ƙasar Mali, amma za ta ci gaba da kasancewa a cikin ƙasar. babban sakataren kungiyar hezbollah sai da hassan nasarallah ya bayyana abin da ke faruwa a palestinu cewa manuna ya ce akan makomar gwamnatin isra'ila gwamnatocin iran da qatar sun rataba hannu akan wasu yarjejeniyoyi na haɗin gwiwa guda shida tons kuma ga labaran da ke da ke kungiyar tarayyar turai ta yanke shawarar dakatar da aikan horar da sojojin ƙasar mali amma ta bayyana cewa za ta ci gaba da kasancewa a ƙasar da ma yankin sahel gidan radion faransa ya bayar da rahoton cewa babban jami'i mai kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turan joseph borrell shine ya shaida hakan a wani taron manema labarai jim kaɗan bayan da jagoranci taron ministocin harkokin waje na kungiyar tarayyar turan borrell ya ce abubuwa da dama waɗanda suke faruwa a ƙasar mali ne suka tilasta musu ɗaukar irin wannan mataki na dakatar da horar da sojin ƙasar ta mali a makon da ya gabata dai faransa ta nuna da ma matuka kan rahotannin da ke cewa da mali da sojojin haya suna kashe fararen hula sannan kuma wasu rahotannin sun ce ma an kashe sama da fararen hula guda 200 a wasu yankuna wanda faransa ta bayyana cewa ba abu ne da za a lamunta da shi ba babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan said hassan nasarallah ya bayyana cewa abin da yake faruwa a palestino a yau yana da bangarori da dama akan batun fada da gwamnatin sahiyoniya da kuma makomar wannan gwamnati ta mamaya farkon jawabin nasa wanda ya gabatar a daren jiya yayin da yake jinjinawa tsayin duka na al'ummar palestino sai da hassan nasarallah ya ce tare da dukkanin girmamawa muna yabawa da jarunta irin ta al'ummar palestino domin samar da rayuwa mai daraja da kuma 'yantar da dukkanin wurare masu tsarki da ke cikin palestino yayin da ke magana ga gwamnatin sahiyuniyan sai da sarrafa cewa idan kun yi tunanin cewa al'ummar palestino sun yanke kauna to kun kasance a cikin rudani domin kowa wannan al'umma mai tsayin daka da juriya ba za ta taba mika waya ga manufofinku na mamaya ba ya ci gaba da jawabin nasa da yin kira ga dukkanin al'ummomin musulmi na duniya da su shiga cikin ayyukan tunawa da ranar kudus ta duniya ranar juma'ar ƙarshe ta watan ramadana mai alfarma to jama'a masu haure da a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatocin iran da qatar sun rattaba hannu akan wasu takardun yarjiniyoyi guda shida domin bunƙasa haɗin gwiwa a fannin sufuri jiragen sama a lokacin gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya da za a gudanar a ƙasar qatar rahoton ya ce iran da gwamnatin qatar din sun rataba hannu akan wasu takardu na yarjiniyoyi guda shida domin bunƙasa haɗin gwiwa a fannin sufuri na jiragen sama wannan yarjejeniya ta haɗin gwiwa tsakanin iran da qatar a fannin zirga-zirga ɗin da ta kunshi ɓangaren aikin sufurin jiragen ruwa da kuma wasu tanade na haɗin gwiwa domin tallafawa ga cin kofin ƙwallon ƙafan ta duniya a qatar tun kafin wani lokacin da iran ta sanar da cewa za ta bada dukkanin haɗin kai ga ƙasar qatar domin taimaka mata a ɓangarori daban-daban domin samun nasarar ɗaukar bakuncin wasan ana ta bangaren gwamnatin qatar wadda take da kyakkyawar alaka da iran ta bayyana matakin da cewa ci gaba ne na ayyukan da kasashen biyu suke yi domin cin more juna tare da yabawa da kuma godewa mahukuntan kasar iran akan haɗin kan da suke bata a babban birnin kasar sudan khartoum da wasu yankuna na kasar an gudanar da gagarumar zanga-zanga ta tunawa da zagayowar ranar hamɓarar da tsohon shugaban kasar sudan ɗin umar hassan albashar. kamar da kuma masu gangamin suka buƙaci sake dawo da mulki na farar hula zalla a ƙasar an kaddamar da gagarumin gangamin ne na miliyoyin mutane domin tunawa da ranar 11 ga watan afrilu wato lokacin hamɓar da gwamnatin umar hassan albashar kamar da kuma suka nuna rashin amincewarsu da ci gaba da yin babakere da sojoji suke yi akan harkokin mulki a ƙasar ta sudan ganin yadda jama'a suke ta matsa lamba akan hukumomi na soja a ƙasar ta sudan kwamitin adawa na farar hula ya fara hada sahunsa domin yin watsi da wasu bambance-bambance da ke tsakanin mambobin kwamitocin tare da hada kansu domin tunkarar mataki na gaba da nufin sake dawo da gwamnati ta farar hula a kasar ta sudan to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. toma da labaran da aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran yawa masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da ma na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fata masu ya sun tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saura bana kamar tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu ci gaban wanda gabace shi ne a makon jiya inda muka fara bayani game da tarihin makarantar kamaliya da ke birnin kesh kana mun yi muku bayani game da makarantar lambuna hudu wato Bag, inda muka bayyana cewa zamanin mulkin safawiya yana ɗaya daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi wajen gina abubuwan tarihi da yaɗa ɗabi'ar karantarwa a tarihin ƙasar Iran. Ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai labu hudu da ke birnin Isfahan, inda muka ce ana kiran wannan makaranta da sunaye daban-daban. Sosai dai muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa. Yanzu kuma zan ɗora daga inda muka daga aya a makon jiya. Wasu suna kiran makarantar Chaharbagh da makarantar mahaifiyar sarki wato Modere Shah. Saboda hakan bayan kafa wannan makarantar mahaifiyar sultan hussein ta gina wani katafaren ɗakin baƙi da kuma wasu ɓangarorin tattalin arziki kamar yanzu su ɗakin tsaro ɗakin taro na fatahiya da kuma kasuwar sarki ko kuma doguwar kasuwa da suke kusa da wurin wannan ya sa ake kiranta da wannan suna ganin irin wannan gagarumin gudunmawa ta bayar wurin waɗannan gine-gine da ta yi a gefen wannan makaranta ta chaharbog bayan cin nasarar juyin juya halin musulunci a kasar iran an canza wa wannan makaranta wato zuwa sunan makarantar imam sadiq alaihi salam sai dai har yanzu ana kiranta da sunan makarantar layin lambu me yasa makarantar chaharbak ta shahara a duniya kowane ɗaya daga cikin gini a guraben tarihi na birnin isfahan sananne ne a idon duniya mafi yawancin 'yan yawon shakatawa da suke zuwa daga ƙasashen duniya daban-daban domin kashe ƙwaƙwatar ido suna da ababen kallo sosai a birnin na Isfahan. Irin nau'in tsarin gini da ake da shi a wannan birni yasa ake ɗaukar hankalin mutane. Wannan makarantar saboda irin tsarin gininta da kuma korayen furanni da ke kewaye da wajen yana da cikin abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su. Babban dalilin da ya sa yake ɗaukar hankalin masu kallo a wajen musamman ma wato masu yawon shakatawa ƙasashen waje Shi ne irin nau'in tiles da aka yi amfani da shi da kuma zane-zanen da aka yi da tsarin rubutu mai kyau irin na zamani kuma na gargajiya da ake ganin su wanda za ka iya ganin su a wurare daban-daban na ginin wannan babban waje mai cike da tarihi wanda an yi amfani da irin wannan wajen da wurin yake wajen gina irin wannan gini mai girma wannan kenan game da makarantar lambu hudu. yanzu kuma bari mu kawo muku wani wuri mai suna takta suleiman ɗaya daga cikin muhimman gine-ginen gargajiya masu ɗan tarihi a nan ƙasar iran takta suleiman taska mai kima wasu na faɗin cewa wannan waje waje ne wanda annabi suleiman alaihi salam ya gina wannan gini yana da ban mamaki sosai musamman irin yadda aka tsara katafaren gini a wannan wajen matattarar takta suleiman tun fiye da shekaru 1600 suka gabata ta kasance wani wuri ne na karɓar baƙi kuma ake gudanar da wasu bukukuwa da suka shafi addini. Dr. Suleiman yana daga cikin jerin ababen tarihi da hukumar kula da kayan tarihi da al'adu ta duniya UNESCO ta yi masa rajista a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin gine-ginen gargajiya mai mahimmanci sosai a ƙasar Iran. Gini ne wanda aka yi shi a gefen ƙorama da zurfinta ya kai mita 120 kuma ya kasance ana gininsa ana ganinsa a matsayin wuri mai tsarki tun a da daga cikin abubuwan da ke wajen akwai wajen bautar wuta da ake girmamawa mai dogon tarihi tsananin girmamawa da ake wa takta suleiman yana komawa ne zuwa zamanin sasaniyan ya kasance an gina muhimmin wajen bautar wuta a zamanin daular sasani kuma ta alama ce ta ibada siyasa da zamantakewa a wannan zamanin daga cikin abubuwan da ke da daɗaɗɗen tarihi a wajen shine wajen bauta na anahita wanda ke da ƙashin gefen wajen bautan wuta da take da turaku guda hudu kuma an kewaye wajen bautan da bangaye manya-manya guda hudu wanda hudu daga cikinsu suna kallon ƙofar shiga wajen ne don hana hango ainihin cikin wajen bautan daga nesa bayansa kuma akwai iwan husuru wanda ke makwabtaka da kusa da wajen bautan to masu wurare gashi mun kwaro bayani amma lokacin da aka ɗaya shirin ya riga ya riske mu ya zama wajibin daga aya a nan sai a biyo mu a shirin mu na gaba domin jin mu da ke da ci gaban shirin amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shirin kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai kamu kiɗe-kiɗe wa ƙaƙe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa Bari mu gabatar muku da Ali Zanad Wakili a cikin waƙar da ya gabatar mana. تا که گل باران شود کل بگه سپندم بر سر آتش نشان بنشینی چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز تا بهار دل نشین آمده سوی چم ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر چون نسیم نوبهار بر آشیانم خوزد تا که گل بارون شود کل ویران سکوت خلوتم چون لاله تنها ببین بر چهره آب هستم ای روی تو چون نسیم نوبهار بر آشیانه Ali Zanad wakili a gaishe ka a cikin wannan waka da gabatar mana. Fata masu aure sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri da ma gabatar muku. Kuma a nan zan jani zamun shirin gan lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wasu ko kuma ɗauke da wani sabon shirin. Amma kafin nan amma dun waɗanda ku jimurinsu ni da na kasance tare ku a cikin cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. من برای تو اگر که مانده بیدار شوی که جان من برای تو اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من دوچارش نبود اهل عاشقی نبود تا آمدی شدی تمام من جایم نبودنم بودنم یک کنج قلب schritt karkare sallah Allah ci jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you